kamar yadda hukumomin tsaro suka yi bayani tun ajiya cewa musamman kwamishinan 'yan sanda na jihar kano hmm. cewa mutum goma sha biyar ne suka mutu sanadiyar wannan hari da aka kai kwalejin horas da malamai ta tarayya da ke nan kano hmm. kuma mutum talatin da hudu sun jikkata matuka hmm. kuma kamar yadda ya ce an kai su asibiti ne ah, domin ba su magani to abin da aka waye gari da shi shine ko da yake tun ajiya ma yan uwa da abokan arziki da sauran abokan karatu suna zuwa sun fantsama wasu daga cikin asibitoci da suke birnin kano mm. domin yawanci in kasan san dan uwanka ko kuma wani na kusa da kai yana wannan makaranta ga abin da ya faru abin da ake zuwa shine asibiti ake tinkala saboda bayan afkuwar abin hukumomin tsaro ko jami'an tsaro sun killace a wannan yanki na makarantar don haka babu wanda zai iya shiga misali idan ba wanda yake ko wani aiki zai kai shi ba da sauransu. Ba mu gane kan yadda aka ce an kashe guda biyu daga cikinsu sannan kuma an ce 'yan kunar bakin wake ne. In 'yan kunar bakin wake ne watakila su suka tada bom a jikin suka kashe kansu kenan ba 'yan sanda suka kashe su ba. Um, bayanan kamar da ka faɗa guda biyu ne shi abin da kwamishinan 'yan sanda ya faɗa ne cewa kafin su shigo daga gefe akwai wani titi da zai fito da kai daga cikin gari ya nafi kabuga zuwa sabuwar jami'ar bayero to akwai abin da mm. suke cewa checkpoint in 'yan sanda suke mm. tsayar da masu ababen hawa ko masu wucewa a yi bincike to ya ce a wannan wurin 'yan sanda da su waɗannan 'yan bindigar sun ɗanyi karan batta daga baya sai su kuma suka tsallaka a cikin katanga don haka suna shigowa cikin katanga wasu daga cikin su dama da 'yan sandan ba basu gansu ba sun shigo da bamabamai guda biyu hmm. to a nan ne ɗaya daga ciki akwai kamar yadda ka sani kuma akwai jami'an tsaro a bakin kofar shiga makaranta hmm. don haka daga wasa ciki kamar yadda shi kwamishinan 'yan sanda ya bayani sai ya sai aka ankarar da jami'an tsaron da ke bakin shiga kofar makaranta cewa ga abin da yake faruwa hmm. nan da nan suka je an ga wani mutum da ba a yadda da shi ba ga kuma wani yanayi ya ce kuma nan take ya je ya kai masa harbi ko wani abu ne kama da haka kamar yadda kwamishinan ya ce hmm. wannan ta sa bom da yake dauke da shi ya fashe a kusa da shi kuma akwai wani da yake rike da samfarin bindiga ta ak-47 to hmm. shine shi kuma da ya ga wannan dan sanda ya harbi sai shi kuma ya kama nasa harba-harban so hmm. eh, abin da su waɗanda abin ya faru a idan su sun ce akwai akwai bom din akwai kuma harbin bindiga din dan akwai wanda ke gaya min cewa ya ga shi lokacin da wannan mutumin ya zo yake harbi sama To, akwai rahotannin da ke cewa mai martaba sarkin Kano ya ziyarci ko kuma yana ziyartar waɗanda suka ji rauni a asibiti a yau ɗin nan ko akwai wani ƙarin haske da za ka mana kan wannan? Eh gaskiya ne bayan shi ne martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi shi ma ministan ilimi na tarayyar Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya zo Kano ɗin kuma eh, ya kewaya da tawagasa da ma manema labarai bayan halarci inda ita harabar kwalejin inda abin ya faru daga nan kuma eh, ya je asibitin murtala inda anan ne waɗanda suka jikkata da magawakin waɗanda suka mutum aka killace su ya ziyarci kuma shi kansa mai martaba sarki ɗin. akwai wasu matakai na tsaro daban da kaga cewa an ɗauka a nan cikin kano bayan wani abu da ya faru jiya ai eh, matakan ba sa wuce irin wanda aka saba ɗauka a duk lokacin da aka ce an sami wani fashe-fashe ko harbe-harbe ko kuma kai wani farmaki a wani wuri za ka ga cewa kamar yadda al'adar jami'an tsaron mu take a nan shine eh, da zara an sami irin tarzoma irin wannan kai tsaye za a killace wannan wuri kuma a hana kowa bi abin da zai biyo baya kuma shine za a ƙara jami'an tsaro da kuma wuraren duba bincike da ababen hawa da sauransu zuwa wani lokaci kuma ka um, an rage idan aka fuskanci cewa kamar al'amura sun daidaita. mai biyan bukata kasan abin da ke ranmu kafin mu furta hasadar mu Allah to sashi ya kanta bikin mu ko ina ya gido sashi ya tozarta ɗayan kabar su sasu na ta mu alwazillu hasbunallahu wani ni'mal wakil wanda nai ka amsa dan martabar habibu da martabar mahaiki mai suna najibu dan mai wilaya a ga wasu ba mu kariya mu ku da martabar uba ga fadila ya wakilu. Hasbunallah.